annabi ya koya mana sallallahu alaihi wata addu'a tana da muhimmanci jama'a mu rike ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rinka yawan faɗin wannan addu'a addu'a ce da take dawwamar da ni'ima ga bawa duk wanda yake yin ta to ni'imar Allah za ta dawwama a gare shi Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati nikmatika ya ubangiji muna neman ka tsare mu daga kaucewan ni'imarka kaucewa ka san mana akwai wanda Allah yake musu ni'ima ya kautar da ita ba wannan ni'imar da kake ciki ta lafiya arziki wurin zama abin hawa ‘ya'ya iyali da zaman lafiya gonan noma sutura kasuwarka ka je ka yi ciniki ka dawo ka samu abin da za ka yi cefane aiki da kake zuwa na gwamnati ka je ka zauna ofis ɗin ka yi a wata a biya ka Allah ya baka waɗannan ni'imomi sana'a kana da ita ka yi ta addu'a Allah ya rike ma ita kada ta kubuce saboda akwai waɗanda suna da ni'imar kuma wallahi ta kubuce ga mutum ya zama abun tausayi da da shi ake hada-hada kuɗi dai bai da matsalarsu bukata ne ta duniya bai da ita akwai wanda za ka ga wallahi in dai bukatar duniya ne ko ya tafiya je wata ƙasa ko gidan zama ko motar hawa ko mallakar gona ko mallakar kadara ko menene bai da wannan matsalar gaba ɗaya ba shi bane a rayuwarsa malam mai mutum yake nema sama da wannan kuma bayan Allah ba shi imani amma wallahi ana nan malam in baya yi wa Allah godiya wata rana za ka ga Allah ya zare wannan ni'imar a hankali a hankali masifa ce ta sauko masa tirelolinsa su ta hadari suna konewa. direbobin su ta mutuwa yaransa su ta sace kayan a kasuwa can an yi gobara wancan yaro ya sace masa miliyan kaza ya gudu hawan jini ya same shi can ya je gonar ma ya samu matsala mutanen ƙauye sun cuce shi motarsa can ta je ta yi hadari. kasuwar ta yi kaɗan ya je ya yi odar kaya kwastam sun rike kayan sun karya shi yana neman bashi ya zai rayu ka shagon su yayi kaɗan masu bashi shikenan sai ga mutum yana yin ƙasa yana yin ƙasa yana yin ƙasa daga baya sai ka ga mutum ya zo ya zama wato sifiri ne ya daine empty handed ba da komai a hannun shi wallahi suna nan da yawa wani dan Allah ya ba shi lafiya amma baya zuwa masallaci sallah biyar na bai zai zo ta ba saboda Allah ya bashi lafiya ya taba daga hannu ya ce ya ubangiji ni'imar da kama ta lafiya ina ganin mutane suna kwanciya a asibiti ni ban taba zuwa na kwanta asibiti ko kuma bai fi adadi kaza na kwanta asibiti ina godiya ya Allah ka dawo mun da wannan ni'ima bai taba yi ba sai Allah ya doro maka wata cuta muzmina kun san cuta muzmina almaradul musmin wato cutar da kana tare da ita har abada haka mutu kullum shan magani da wahala dan wannan